الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة wannan rana ta tara ga watan jumada thaniya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 25 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 66 a cikin karatun ya shayar darasi na 66 an ta ga'ib ya shek shi cewa yi da biyar <laughs> na'am darasi na 66 na'am a cikin karatunmu na sahihul imam al-bukhari rahmatullahi alai muna cikin kitabul haid za mu tashi babi na 20 babu la taqdil haidus sala na'am na'am eh babi na sha tara eh. to babu ikbalin mahir wa idbarihi to na yi wahani na na ƙara babi ɗaya a nan muka sa alama eh a yanzu mu karanta wannan bako? ba mu karanta ba? Eh. to to shikenan mu karanta shi na'am qala al-mu'allif rahimahullah al-mu'allif imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yace babu ikhbal al-mahid wa idbarihi babin fuskantowar haila da kuma wato karewarta shine juya bayanta na'am wato yaya ake gane cewa lokacin al'ada ya zo da kuma ya ake gane karewar al'ada na'am na'am wa kunna wa kunna nisa'un mata sun kasance wannan alalugati lugati akalunil baraghi mun san a ka'idar larabci ana ba a wato shi idan fa'ili kowane iri ne to fi'ilin haka yake zuwa tsagwaransa ba a jam'i ba a tatniya eh, saboda haka za a ce wa kanatin nisa'u amma wa kunnan nisa'u to wannan luga ce wadda larabawa sukan yi kuma ƙur'ani ya zo da ita eh, abin nan thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum amu wa sammu kathirun minhum da kuma wa asarrun najwa alladhina zalamu wa asarrun najwa alladhina zalamu wannan duk lugat ita ce ake ce mata lugatu akalunil barazi haka larabawa ce haka malaman arabiya suke kiranta lugar akalunil barazid ne ma a ce akalanil barazid kudin cizo sun ce ah, kudin cizo ya cije ni sai a ce kudin cizo sun cije ni <laughs> to kaga mu a Hausa ya fi azanci a faɗi na biyun to amma a larabci sai a ɗauke shi wannan kuskure ne ba a cewa sun cije ni sai dai a ce ya cije ni kudin cizo <laughs> na'am to ita ma wannan ta zo da wannan lugar Aisha lugar ce fasiha tun daga shi alkur'ani ya zo da shi kuma haka zalika aisha tana yawan kawo wannan don kama yadda yake kama yadda ta zo ma a hadisun da zai zo a cikin kitabu sala kunnan nisa'u ya shahadna salata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin hinna ma yu'rafna min minal galas. hadisun zai zo nan gaba na'am tace mata sun kasance suna aika ma Aisha bidurja da kunzugu wato abinda mace take kunzugu da shi yawanci tsimma ne a wanda suke kunzugu da shi ba kamar yanzu bayan da ake da fad eh, yanda ya fi tsabta sai dai kawai mace ta jefar da shi su da kunzugu ne ake sanya audugar a ciki wadda don audugar ta taimaka wajen tsana jinin tunda shi idan tsumma ne kawai zai jike har ya zama jinin yana kwarara to amma inda auduga sai ta rinka tsotsewa na'am Fihal kursuf wanda a cikin kunzugun a cikin tsumman akwai auduga a cikin auduga fihi sufra akwai kalar fatsi-fatsi yalo-yalo sai ta ce musu la ta'ajjalna kada ku gaggawa har sai kun ga ruwa mai kamar farar ƙasa yace al-bayda wato shine ruwa wanda yake yake za a ga alamarsa wato kamar wato farin ruwa shine abinda ake cewa white discharge wato abinda mahaifa abinda yake fitowa ta gaban mace wanda yake zai zaman to fari kamar farar ƙasa haka suke ganin sa a ƙarshen al'adarsu tana nufin da wannan a tuhra min al tsarki daga daga haila tsarki daga al'ada wato da haka ake gane tsarki daga al'ada na'am a yar zaid ibn thabit haka nan aka ambace ta mubhama amma yana da 'ya'ya hasana da amra da ummu kulthum to babu wanda take da riwaya sai ummu kulthum matar salim ibn abdullahi ibn umar yar faƙihi matar faƙihi don shi zai zaid ibn thabit shi daga shine limamin mutanen madina ɗaya daga cikin 'ya'yansa, kharijatu bin zaid ibn thabit yana tare da shi salim ɗin suna daga cikin manyan malaman madina guda bakwai wanda kusan fatawa a kansu take kewayewa to kaga ɗaya daga cikinsu salim sai ya auri ƙanwar ɗaya daga cikinsu, ita ce ummu kulthum ummu kulthum bint zaid ibn thabit ta fito daga gidan ilimi Eh, ah, yarinya mata ce wata fito daga gidan ilimi to sai ta kasa ah, ah, labari ya kai mata na'am cewa mata suna cewa a kawo musu fitila a cikin tsakar dare don su rinka duba su gani ko tsarki ya zo musu wato don su gani ko sallar isha da magarba ta hau kansu ko ba ta hau kansu ba sai ta ce mata ba su kasance suna aikata wannan ba to ta so a gidan ilimi ba ta ga ana yi ba matan sahabbai wanda su ne iyayenta matan sahabbai ba ta ga suna yi ba tun da tabi'iya ce sau da aka ta ga matan sahabbai ta ce mata tana nufin matan da muka riska su ne matan sahabbai tun da ita bi aiki matan sahabbai ba su kasance suna yin haka ba to kaga tun da ba sa yi ya zamanto wannan abin da mata suke yi yana daga cikin tanazzu'i wuce gona da iri a cikin addini eh, zurfafawa a cikin addini wa'abat alaihinna ta aibata musu wannan aiki eh, saboda haka a cikin wannan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine menene alamar cewar al'ada ta ƙare nan aisha radiyallahu anha ta yi nasi akan alqasatul bayda cewa idan dai mace za ta fitar da za ta fitar da abin da yake tare jinin ta ga akwai sauran jini a ciki ko ta ga akwai ruwan toka-toka ai akwai ruwan kasa-kasa brown brown ko ta ga akwai fatsi-fatsi yalo-yalo to kada ta gaggawa har yanzu da sauran haila kun ya nuna cewar idan a cikin kwanakin haila da abin da yake fitowa mai ruwan ƙasa-ƙasa da mai ruwan yalo-yalo yana daga cikin al'ada idan kafin ta ga tsarki ne to da mai za ta ga tsarki ya ce hatta ta rainar ƙasatan bai ba har sai idan kun ga wato farin ruwa in ya zamanto abinda in aka ciro abinda ake kunzugun musamman idan ya zamanto cewar abin fari ne wanda launi ba zai ɓuya a gare shi ba in aka fito da shi kamar yanzu yadda ake da kunzugun da ake yi fad kaga ai fari ne idan aka fito da shi aka ga fari ne fat an ga alamar danshi amma danshin na fari hmm, ko kuma ya zamanto ba shi da kala to wannan alamar tsarki ne kuma ya fi isa matuka wajen tabbatar da tsarki alama ta biyu shi ne aljufu, ƙeƙashewar wajen ma'ana ƙeƙashewa idan ta sanya abin kunzugun nata a gabanta ba ta sanya shi can ciki ba in ta sanya shi a gabanta ta fito da shi ta gaba ta ga komai ba a jikinsa Laja wala brown wala ruwan ƙasa-ƙasa wala ruwan fatsi yalo kuma wala fari ɗin ma ta gan shi kawai ya ƙeƙashe dry babu komai to wannan shi ma ga wadda take ba ta saba ganin farin ruwa ba wannan za ta ɗauke shi alama kowane ɗaya daga cikinsu alama ne sai dai shi ruwan ya fi isa matuƙa don haka ga macen da take mai fara al'ada ba ta san meye alamar al'adarta ba idan ta ga jufu tsarka idan ta ga rashin ruwan ta ga ƙeƙasa babu komai to ba za ta yi gaggawar yin wanka ba sai ta zauna har idan ta ga lokacin sallar da take ciki zai fita idan ba ta ga farin ruwa ba to sai ta yi wanka take sallah amma ba za ta yi wanka da zarar ta dake ƙasa ba sai idan lokacin sallah ya kusan fita tana jiran garin alƙasatul bai za ƙasatul bai za ɗin ba ta zo mata ba sau da waɗannan alamomi guda biyu su ne alamomin tsarki ga kowanne ya zo mace duk wanda yake yarda wani za ta yi amfani da shi wajen ta yi wanka sai dai ga wanda take da al'adar cewar ta saba ganin farin ruwan to idan ta ga ƙasar karta mai da hankali karta damu da shi ta jira har sai ta ga farin ruwa din tunda ta al'adar ta yana zuwa domin wannan shine alama da take ne isa matuka saboda wannan magana tana na Aisha ummul mu'minin amma idan mai fara al'ada ce ko kuma al'adar ta bata ganin wannan farin ruwa saboda kowanne irin mata da irin ɗabi'ar jikinsu saboda irin abin da ke jikinsu na hormones da yake fita kowanne da irin ta idan ba ta saba ganin wannan farowa ba ko kuma ba ta taɓa yin al'ada ba da farko take yar karamar yarinya to daga ta ga taga ta ga wato kekashewar wajen babu alamar wani abu da ya fito to sai ta yi wanka sai dai ta saurara kada ta yi gaggawar wankan har sai ta ji tsoron fitar lokacin sallah an fahimci wannan to wani ce matsalar farko da wa'annan asafin suka zo matsala ta biyu shine abinda aka rawaito daga yar daga ita yar zaid ibn sabi wanda alhafiz ibn hajar yake karfafa zaton cewar umu kulfum ce kamar yadda aka ce 'ya'yansa guda uku ne mata akwai hasana akwai amra akwai umu kulthum to an rinjayar da cewa umu kulfum ce da ita ce aka yi riwayar ilimi daga gare ta amma sauran guda biyu duk ba su da wata riwaya ba su da ambato a cikin safan riwaya cewar mata suna tashi da daddare su ɗauki sai a kawo musu fitila su sanya su ciro kunzugunsu su gani su haska da fitila su gani jini ya ɗauke ko bai ɗauke ba sai ta yi musu inkarin haka me yasa suke yin wannan suna yin haka saboda tsantseni saboda idan jini ya ɗauke tsakar dare alfijir bai fito ba to kun ga jini ya ɗauke suna cikin lokacin sallar magariba da lokacin sallar isha domin lokacin sallar magarba yana wucewa har zuwa hudowa alfijir haka zalika lokacin sallar isha da magariba da isha wato su ce wanda ake ce musu mushtaraka alwakt masu tarayya a lokaci ma'ana su na karshe to idan ya zamanto ya dauke a cikin dare to sallar magariba da isha ta hau kansu to saboda su ne su intiyatu kada ba su tashi ba sai da asuba in suka tashi da asuba suka ga tsarki ai sai yiwu tsarkin ya faru ne cikin dare ko to a ya faru tun cikin dare ne suna ganin kamar sun yi sake sun yi tafriɗe ba su tashi sun duba ba domin su tabbatar cewar sallah waje ba a kansu ba suka ci gaba da bacci kuma ba sani ba za su rama ko ba za su rama ba to saboda wannan dan su ihtiyadi su shiga cikin kare kansu sai su rinka tashi tsakar dare suna yin wannan to sai mu kulsum ta yi musu inkari tace mata mata ba su kasance suna haka ba ma'ana wannan al'ada ce sabuwa domin da haka ake yi to babu wanda ya fi sanin tsantsi babu wanda ya fi ni irin magabata na kwarai da haka abinda sahabbai suka yi haɗu akan barinsa bayan akwai dalilin yinsa to idan wani ya zo ya tsire shi wannan ya zama bida'a kun ga wannan ka'ida ce fahimta ce wato shekul islam ibn taimiyya shi ya fitar da wannan ka'idan ya ce akwai lokacin da bari a wato bari yake sunna wanda yin saɓanin barin sai ya zama gida ya ce duk wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bashi bayan akwai dalilin yinsa a wannan lokacin kuma ba su yi ba to ya nuna kan cewa yinsa bida'a ne an bai ji wannan wannan ya tafi daga cikin babban dalilan da wannan ka'idar ne malamai da dama suka ce yin maulidi bid'a ne wannan ka'idar ita ce barin abinda annabi sallallahu yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bar shi bayan akwai dalilin yinsa amma ba su ba ya nuna kan cewa yinsa sa bid'a ne akwai dalili akwai dalilin yinsa an fahimta akwai dalilin a yi shi sai dai idan dali idan yin nasa ya zamanto da wata illa ne wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar haduwa wajen sallar tarawi annab sallallahu alaihi wasallam ya bar shi kuma akwai dalilin yinsa sa din shine cewa ai yayi falalaci tunda har yayi waɗansu kwanaki sai ya dena amma me yasa ya dena saboda jin tsoron kar a mai da shi farilla to don haka kamar wannan yinsa bai zama bid'a ba saboda ya faɗi dalilin da yasa ya bari amma idan ya bar abu bayan akwai dalilin a yi shi yanzu kamar sha'anin mauludin ne muka ɗabbaka ƙa'ida a kan yadda suke faɗa wajen maulud shi ne cewar yin abin da zai bayyana soyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dalili ne wanda shari'a ta tabbatar da shi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a ji nauyinsa to tare da dalilin yin wannan ya zamanto da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi wani farin ciki a ranar da aka haife shi ba ya nuna kan cewa barinsa yin wannan saba musulmi domin dalilin yin yana nan amma ba su ba saboda haka wanda daga baya suka zo suka kan cewa dalilin yin ya zo suka zo suka yi shi su nuna kan cewa sun fi waɗancan nuna soyayya gare shi kenan eh? bikin farin ciki eh ai shine bikin farin ciki ko muna maganan waɗansu suna kafa hujja da ranar litinin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi yace domin ranar da aka haife ni ne yayi azumi domin ranar da aka haife shi ne ya faɗi illa guda biyu ta ranar litinin a hadisin abu da ya ce ranar da aka haife ni a hadisin abi huraira ya ce ranar da ake ɗaukaka ayyuka ne zuwa ga Allah saboda haka nake so a ɗaukaka ayyuka na ina yin azumi saboda dalili biyu ne zuwa azumin litinin dalili ɗaya azumin alhamis cewa ana ɗaukaka aiki a ranar to wannan akan ranar litinin ne wannan alas wa fa'a alal aini war ra'as kamar yadda ake cewa mutum ya yi azumin ranar litinin da wannan ma'ana guda biyu Allah zai ba shi lada cewa ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ranar da ake ɗaukaka ayyuka ne Allah zai ba shi lada akan dukkan wayannan abubuwan saboda akwai ta'assi koyi ya faɗa amma ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal bai yi komai ba a wannan ranar wanda yake shine mahallin shahid kuma shine abinda aka ce magabata sun bai shi to kamar wannan ka'idar mu zo mu dabbaka ta na isar ita irzaid ibn sabit ummu kulfum mata suna tsantseni saboda kada wajabcin sallar magariba da sallar isha ya kunce musu ko saboda aka suke tashi tsakar dare suna duba alamar sarki saboda aka yin tsantseni dalili ne da ya samu asali a cikin shari'a ko ko ba dalili bane dalili ne kai tsantseni ka tabbatar cewa ka sauke babu wani abu da yake nauyi akan wuyanka nauyin haƙƙin Allah wannan ana son sa a cikin shari'a to idan da wannan dalilin yana sanya a tashi da daddare a rinka duba tsarki da sahabbai sun yi da sahabbai sun yi shi yasa kaga sai ce musu inkari tace ma kanan nisa'u yasna'ana hada mata ta kawo shi bil ahad tana nufin waɗanda mata ai mata ababen koyi da su su ne matan sahabbai ba su kasance suna yin wannan ba domin da wannan tsantseni ne da su sun yi saboda ka kaga wannan shi ta ce wa abat alaihinna ta aibata su ta yi musu inkari saboda abin da suke yi bida'a ne an fahimta to haka zalika ku ɗauki wannan ƙa'idar shekul islam ibn taimiyya ya yi bayaninta a cikin fatawa amma na manta inda ya bayanin amma malaminmu sheikh muhammad ibn sa'ad doktor muhammad ibn sa'ad al-yubi wanda ya da shari'atul islamiyya ya bai ya ciro ta ya bayyana ta a cikin littafinsa na maqasid ya kuma faɗi ihalar ba zan iya tuna ihalar a cikin alfatawa ba amma ya faɗi ta a cikin shekul islam ya faɗi ta a cikin fatawa da kuma ittiza'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim eh ta ka'ida ce muhimmiya ɗaliban ilimi ku kula da ita to a kan wannan yaya mace za ta yi idan dare ya yi dangane da nuna dangane da binciken alamar sarki imam malik sai ya bayyana ya ce abinda yake kan mace in za ta kwanta bacci ta duba tsarkinta idan ta gada alamar haila ke baccinta babu sallah a kanta in ta gada alamar tsarki ta yi wanka fi yi magariba da isha fi baccinta sannan idan alfijir ya keto idan asuba ta yi ta tashi idan ta ga alamar tsarki shi kenan ta yi wanka fi asuba kawai babu zancen cewa yiwuwa wannan tsarkin cikin dare ne ya bayyana Allah bai kallafa mata ta tashi tsakar dare tana binciken tsarki ba amma in ta tashi ba ta kallafa makanta ba kamar ta tashi bukata ya sanya ta ta tashi ta je ban aiki sai ta ga tsarkinta to a nan wajen ya za ta yi sai ta ce to ai an hana an ce a yi tsantseni sai ta koma ke kwanciyarta a lokacin nan ta sami yaƙini a kan cewar tana da tsarki saboda haka sai ta yi wanka idan bayan ta gama wanka lokaci ya ishe ta da za ta yi magariba da isha sai ta yi magariba da isha in lokacin ba zai isa ta yi magariba da isha ba alfijir zai fito sai ta bar magariba ta yi isha kawai in dai zai isa ta yi wato kamar mun yi bayani a wancan karan ko idan zai isa ta samu raka'a guda biyar in zai isa ta samu a guda biyar sai ta magaruba ko in zai isa ta samu raka'a guda hudu sai ta magaruba kaga raka'a uku kenan za ta samu kuma raka'a ɗaya na isha kaga ta samu dukkan sallolin guda biyu amma in kasa da raka'a hudu ne to sai ta farkon ta faɗi magaruba sai kuma ta yi sallar isha wa haka za idan da daddare idan da rana ne da rana in ta duba a ta ga tsarki ya zo mata za ta iya samun la'asar da azahar da la'asar sai ke in kuma za ta iya samun su dusu su biyu ba sai azahar ta faɗi la'asar ta yi to ga wannan shi ne idbarul mahir kenan a yadda yake komawa da alamominsa da kuma yanda mace za ta na'am alaikum salam maganan sufra na'am za ta zo za ta zo hadisin zai zo la ta ajal kamar yadda aisha ta ce la ta ajalna <laughs> a'a akwai hadith حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد نعم المسندي قال حدثنا سفيان عفوا عبد الله بن محمد الحميدي kun san Abdullahi ibn Muhammad din guda hudu ne a Bukhari ya danganta da malamin sa akwai Abdullahi ibn Muhammad Abubakar ibn Abi Shayba akwai abdullahi ibn muhammad al-musnadi akwai abdullahi ibn muhammad al-humaidi wanda shine hadisinsa na farko a cikin bukhari to wanda shine anan mai ruwaya daga ibn uyayna sannan wanne ne na hudun kuma abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba da abdullahi ibn muhammad al-musnadi da abdullahi ibn muhammad al-humaidi wanne ne na hudun to ya kwanta mu ibn hajar ya ambace su a farkon fathul bari na'am shine Ibnu uyayna daga hisham Ibnu urwa daga babansa urwa daga aisha cewa fatima binta abi hubaysh abu hubaysh shine abdu qais kamar gaba gabata ko ta kasance tana jinin istihaba shine jinin rashin lafiya ma'ana jini baya yanke mata sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jini ne da yake kwarara daga jijiya ba jinin mahaifa ba ne ba jinin haila ba ne. idan haila ta idan ki ta fuskanto ko ki bar sallah idan kuma ta juya wato in ta yanke in ta kare tasili ki wanka ki sallah to kaga wannan ya ce fa idan aqbalatil haida idan ta fuskanto ma'ana cewar shine idan ya mayar da yake zuwa ga imma al'ada wa imma tamyiz idan haila ta fuskanto bai fassara mata ba don ya mai da shi ga ilimin mace Ya yaya mace za ta gane fuskantowar haila shi ne da ɗayan abubuwa guda biyu idan mai al'ada ce da al'adata hmm, wadda take tana da ma'ana wadda take da al'ada ta san cewar za ta yi al'adata kwana biyar sannan ta zauna kwana 23 sannan wata al'adar ta zo cewa a cikin kwana 28 take jini take tsarki ta san kwana 28 take kuma haka yake ala watiratin wahida baya sabawa to tana sanin iqbalul haif da idan ranar ta zo. in ranar idan yazo ya dace da ranar al'adarta to nan jinin haila ne to saboda haka idan ta shiga cikin hali da jini zai zarce mata baya yankewa to sai ta yi amfani da wannan ka'idar tata cewa ta sani yau kwanan wata nawa a lokacin da kafin wannan rashin lafiya ta zo ga lokacin da nake ganin al'ada to daga wannan ranar ta zo sai ta ɗauka cewa to sai ta ba kanta hukuncin mai al'ada fa'ida zahaba haɓa fa fa'ida adbarat idan wa'annan kwanakin suka kare to sai ta yi wanka Tunda ba ta ganin yankewar jini sai ta yi aiki da wannan kwanakin nata alama ta farko kenan shine al'amalu bil'ada alama ta biyu kuma shine ta aiki da tamiz Eh, aiki da tamiyi bambance jinin daga kalarsa wato launinsa da warinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna damal haif aswad yu'raf jinin haila duhu gare shi kuma ana saninsa ma'ana ana saninsa daga warinsa to idan tana da wannan tamyizin to sai ta aiki da shi bal malik da imam ahmad sun kaddamar da a kan al'ada sun ce tamizi ya fi isa matuka ga wadda za ta iya ganewa tana ganin jinin ta gane cewa a'a wannan na al'ada ne ba jini ne wanda yake tsinkakke ba to sai ta yi aiki da shi sai ta bar sallah idan ya kare ma'ana ya canza launi ta gane kan cewa yanzu wannan jinin ba wancan bane to sai ta yi wanka ta yi sallah jinin yana zuba tunda wannan jinin ta gane cewa ba shi ne na al'ada ba to saboda haka kun ga iqbalul mahiz wa idbarihi fuskantowar al'ada da juya bayanta ana gane shi da ɗan wa'annan abubuwan biyu shine ya kawo wannan hadisun na Fatima binta Abi Hubaysh radiyallahu anha ya gabata a ya gabata a cikin wannan hadisun ya gabata a cikin wannan babu afwan ibn hajar ya ce abdullahi ibn muhammad ya ce huwal musnadi to wannan yana bukatar a ga abin da mizzi ya ce a kai Eh, alhafidul mizi ina anas a shamsuddin shamsuddin ka je ka dubo a mutafatul ashraf wannan hadisin abdullahi ibn mai muzi ya ce a kansa almusnadi ne ko ku alhumaidi ne don humaidi shi aka sani da riwaya daga ibn uyayna na'am babin cewa mace ne al'ada ba ta rama sallah ibn uyayna ne eh ibn uyayna ne jabir ibn abdullahi ya ce haka ma abu sa'id al su biyu suka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam tada usala ta bar sallah wanda ya ruwaito shi bil ma'ana maganar jabir yana ishara ga hadisin jabir na kissar hajji inda ya ba da labari cewa aisha radiyallahu anha ta yi al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta aikata dukkan abin da mai hajji yake yi ghaira annaha la taqufu wa la tusalli sai dai ba za ta yi tawafi ba ba za ta yi sallah ba haka zalika a hadisin Abu Sa'id al wanda ya gabata yace alaysatil ha'id idha alaysatil mar'a idha habat lam tusalli wa lam tasum mace in mace idan ta yi al'ada ba ba ta yin sallah ba kuma ba ta azumi suka ce haka ne ya lalla to shine shahid din ma'ana ba ta sallah to amma waɗannan hadisan akwai a rashin bayyana ya aka bukhari ya ɗauki hujja daga waɗannan hadisan akan cewa mace mai al'ada ba ta rama sallah tun da dai hadisan cewa suka ba ta sallah ko ba haka hadisin jabir haka ya ce cewa kada ta yi sallah kada ta yi ɗawafi hadisin abu sa'id idan mace tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi to yaya abin ya zamanto cewar a cewar ya zamanto hujja akan barin ramuwar sallah sai ya ce wannan ya ce ibn hajar ya bayyana wannan ya ce innal musannif imamul bukhari arada an yastadilla ala tarki awwalan bit ta'liq al-mazkur wa ala adamil qada bi hadisi aisha to shi abin da yaso matsala biyu so ya nuna matsalar farko cewar suna barin yin sallah cewa wannan ijma'i ne ba sa sallah amma cewar ba sa ramuwa ba daga wannan hadisin Jabir da na Abu Sa'id bane da hadisin da zai zo yanzu na Aisha zai kawo akan cewar ba a umartar su da yin ramuwa na'am موسى حدثنا موسى بن اسماعيل شيني wanda ake cewa at-tabuzaki ko yace haddathana hammam shine ibnu abdurrahman al-audhi dan basra ne amma ya koma kufa daga baya ya koma bagdad al ya kasance shine yake ladabtar da ƴaƴan banu hashim banu al-abbas yace haddathana qatada حدثتني معاذة معاذة بنت عبد الله العدوية أبو أم الصحباء مجنت سلة ابن, ابن أشيام جداني جدين إبادة mijinta da ya tafi wani yaƙi ya ce ɗansa wuce gaba kai ta yaƙi haƙƙin shahada don nemi ladanka a wajen Allah cewar kayi shahada na yi haƙuri in samu ladanka a nizani ba da ɗan yayi shahada shi ma sai ya wuce gaba ya yi ta yakin har aka kashe shi ya shahada sai matan basra suka zo wajen mu'aza suka zo su ne mata ta'aziyya sai ta ce kun zo ku yi mun ku taya ni murna ne ko kun zo ku yi mun ta'aziyya ne in kun zo ku taya ni murna ne to an lakum maraba da ku domin wanda da ɗanta da mijinta suka yi shahada ai murna za a yi mata in ku kun zo ku yi min a ta'aziyya ne to ba na bukatar ku yi min ta'aziyya sun kasance gida ne na ibada mu'azat al'adawiyya shi mijinta silata ibn ashiyam yana daga cikin wanda aka ruwaito kissar karama a bayyana a gare shi daga cikin karamatul auliya Eh, wataran yana tafiya akan a gefen wata hanya irin hanyar ruwa din nan yunwa ta ishe shi yayi ne yana tafiya sai ga wani kato ya dauke da abinci abinci an soya shi nama kyakkyawa sai ce yunwa ta ishe ni bani sai ce naman alkanzir ne a ciki in kana so zan baka ilji to kafiri ne ba musulmi ba sai ce ba ni da bukata ya ci gaba da tafiya sai ya ga wani shi ma yana ɗauki da abinci sai ya ce masa yunwa ta ishe ni ba na abinci sai ce nima wannan guzirina ne na kwana kaza idan na ba zan rasa sai ya wuce yana cikin tafiya sai ya ji wani abu ya faɗi a bayansa ya juya sai ya ga wani ƙunshi ne a cikin ƙunshin. akwai wani kwando na ganyen dabino wanda a cikinsa akwai abinci da nama da dabino a ciki ya ɗauka ya ci ya ci ya ci ya kai gida aka ci to wannan abin ya daɗe a wajen mu'aza al'adawiya kwandon suna rike da shi ce wannan kisace ce eh, az ya kawo a cikin siyar alamin nubala a cikin ya yace wannan isa ce wadda take hikaya mashhura kuma zahira ce a cikin karamar da Allah maɗaukakin sarki kan yi ma bayinsa wannan ta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan take afkuwa ga sahabbai banda wanda take afkuwa gare shi shi wannan tasam ta abin da ya afku ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ne to a hannun wanda daga cikin al'ummarsa idan salihi ne akan tsira akan siratul mustaqim to karama ce to idan kuwa ya fandare hanya amma ake ganin abubuwan ban mamaki na faruwa da shi ta wannan istidraki eh, kamar irin abin da yake faruwa ga 'yan dabo da masu tsafi da masu kaga mutum baya sallah amma kuma yana abubuwan ban mamaki to wannan kada ya rude ku shi shine ake cewa ko kaga mutum yana tafiya akan ruwa wallahi karka rudu da shi har sai ka duba ya ya yake wajen alkitabu was sunna idan yana kan kitabu was sunna to kace karama ce in ko baya kan kitabu was sunna to wannan shaytani ne na'am ah, mu'adat al ah, to wannan tana daga cikin matan basra waɗanda suke masu ibada kuma matar mai ibada na'am wata mace ta ce ma Aisha ɗayar mu sallarta za ta isar mata idan ta yi tsarki wato za ta isar mata wato barin sallarta hmm, shi ne wato idan ta yi tsarki ta isa wannan sallar da ta bari ta isar mata ko kuma a tujzi ihdana sala a tujzi wannan amma a tajzi ihdana salataha a tajzi bi ma'ana a taqdi dayar mu za ta rama sallarta idza tahurat idan yi tsarki eh shine a tajzi bi ma'ana a taqdi za ta rama ko kuma bi ma'ana min al ijza a tujzi ihdana salatuha idza tahurat idan ɗayar mu tayi tsarki sallarta ta wadatar mata ma'ana ba sai ta rama ba duk ma'anar ɗaya ne na'am sai ce a haruriyatun anti ke ba haruriya ce ma'ana ke yar harijiya ce yar hawarij ce ke domin alhawarij su ne waɗanda suka sauka a wuri da ake ce masa harura wuri ne wanda yake mul biyu daga kufa wanda yanzu kusa yake da wato garin najab a iraq kusa yake da garin najab a iraq nan ne ake ce ma harura ɗin inda nan ne hawarijawa suka yi sansani yayin da suka dawo daga yakin sikin tare da sayidina ali suka yi shiga kufa tare da shi to sai ake nasabta su zuwa ga wannan wurin don a wajen ne suka tsaya suka rinka kashe mutane suna suka kashe har abdullahi ibn habab ibn al-arab ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta ce mata ke haroriya ce saboda su 'yan hawari suna daga cikin yana daga cikin daga cikin sifarsu suna da zurfafawa cikin sha'anin addini suna da wuce iyaka su suna ganin mace mai haila ai ba za ta bar sallah ba ba kuma in ba ai mace mai haila sai ta rama sallolin da suke kanta haka suke gani kuma suna ganin cewar in ba abu ya zo a cikin alkur'ani ba ba za su yadda da shi ba wannan dukkan da saɓaninsu sun haɗu a kan wannan na'am to ne sai ta ce mata ke ‘yar wannan jama'ar ke ‘yan hawarijawa nan ba ta amsa ba ta fada mata amsa ba amma a riwayar muslim sai ta ce la bal ana sa'ila ce ni ba haruriya ba ce tambaya nake yi na'am sai ta ce mun kasance muna yin haila tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance kuma baya umartanmu da shi shine da ramawar ko kuma ta tace ba ma aikata shi ma'ana ba ma aikata rayuwar a riwayar muslim ta fitowa baro-baro don cewa ta yi fa nu'maru bi sawm wala nu'maru bi ana umartar mu da murama azumi amma ba a umartar mu da murama sallah wanda ya nuna cewar a wannan shine hujjar Aisha rashin umarni da kan cewar sirama ya tabbata suna barin sallah saboda aka shi a cikin wannan raddi ne ga waɗansu daga cikin khawarij da suka ce mace mai al'ada ba za ta daina sallah ba don haka ne ma waɗansu malamai suka yi inkari ga abin da aka roito daga waɗansu fukaha akwai daga cikin malamai kamar su irin hassanul basri da Aba ibn abi raba da kuma abin da ma makahul ya roito daga malamansa in sham cewa mace in tana al'ada idan lokacin sallah yayi to sai ta yi alwala ta zo ta zauna ta fuskanci al-qibla ta yi ta tasbihi da tahmidi da takbir da tahli tana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har a idan da sallah sun <laughs> ga ce mace mai aila ta rinka yin wannan to amma wannan a malamai da dama sun yi inkarinsa suka ce wannan bai kasance al'adar magabata na kwarai ba ba sa yi saboda haka wannan ya nuna a cikin wannan ya kawo hadisin jabir don yi nuna kanta ba abinda mace mai haila za ta hmm. sai dai a yin tasbihi da tahmid da takbir yayin da suke cikin al'ada ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba wannan abin ya kamata ta kayi ke kenan hmm. ba babu ta saboda in tana al'ada ba a hana ta yin zikiri ba amma tana cikin al'ada ta yi alwala to babu ma'ana na yin wannan alwala don alwalar ba ta samu mahalli ba alwala tsarki ce to ita kuwa tana da rashin tsarkin da alwala ba za ta ɗauke shi ba ko wanka ta yi wanka ba zai ɗauke shi ba matsawar jinin yana ba to da aka babu ma'ana na ta yi wannan don haka ba sunna ba ne musamman ma an samu duk da yake wannan saɓani ne amma an ruwaito daga ɗaya daga cikin malaman sham sai ibn abdulaziz tannofi yana cewa wannan bai kasance Abin da aka sani daga magabata na kwarai ba sau da aka barin su shine ya duk da an ruwaito wannan daga irin su a atsa ko matabar waɗansu malamai ne matabar isa ibn Rahuya amma a immatul arba'a duk ba su tafi akan wannan ba illa riwaya da aka ruwaito daga Abu Hanifa ya ce mustahabbi ne mace mai haila ɗin lokacin sallah ta rinka tasbihi da tahmidi da takbir na'am wannan a cikin wannan hadisin kun ga an ce annam ra'atan wata mace ta tambayi Aisha macen da ta tambaya ita mu'azar ce ta tambaya ba wata ce ba ita kanta ce na'am babin bacci tare da mace mai haila alhali tana cikin tufafinta na'am sa'ad ibn hafs al-talahi shaiban shine ibn abdurrahman al-audi nahawi daga yahya ibn abi kathir daga abu salamata bin abdurrahman ibn auf daga zainab yar abu salama haddathatu ta ba shi labari cewa ummu salama ta ce na yi haila alhali ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shimfiɗa sai na silale na fita daga kan shimfudar. sai na ɗauki tufar da nake yin al'ada a cikinsu falabistuha sai na ɗaura sufar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kin yi al'ada ne sai na ce na'am sai ya kira ni sai ya shigar da ni tare da shi a cikin shimfiɗa alhamila tana ɗaukan ma'anar shimfiɗa kuma tana ɗaukan ma'anar bargo wanda ake lulluɓa tare da shi wanda haka, ya kasance a sallallahu alaihi wasallam yana yi tare da matansa ba kowa ya kwanta akan gado daban-daban ba ko kuma a raba ɗaki raba ɗakin nan da ake yi da mace ƙauracewa ne kauracewa ne kun san an cewa mutum wahajiru hunna fil mabaji ku kaurace musu a wajen shimfida in kai fushi da ka shine ka kwanta ka je can karshen shimfida ka juya baya shine hijirar ba ka bar dakin ba hmm. yace wala tahjur illa fil bayt in zaka yi kauracewa na ladabin to a daki zaka amma wannan kauracewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ila'i yayi musu ila'i yayi musu Shi ne ya rantsi cewa ba zai kusanci ɗaya daga cikinsu ba zai zo wajensu shi ne ya tafi abin nan a ya ake ce ma irin ɗan benin nan da akan yi mashruba ɗan bene da akan yi a gida ba taska ba hmm? a hasumiya wannan kenan ba hasumiya ba <laughs> ba hasumiya can ƙarshen duniya eh. eh? shigifa na eh, ina jin aka ce eh malam sa'idu kafin masu mulki suna da ita <laughs> eh to na'am shine sai ya koma na wannan ila'i ne amma al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam tare ke kwanciya da matansa wannan al'adar fatoyi suna yawan zuwa akan irin wannan al'adar mutane ne yanzu a raba daki a mace dakin ta daban miji dakin sa daban ba su kwanta tare ba koda a ranar ta ne hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sa a gidan a bene amma zagawa matansa yake yi kowa ya je ta in ya je ɗakinta ya kusance su ba tare da saduwa ba sai ya kai inda zai kwana a nan zai kwana kuma a shimfiɗa ɗaya suke kwanciya na'am turaka na'am shine na'am na'am eh eh Mm. Mm. Eh. sai dai su zo turaka eh, sai dai su zo turaka to duk yana da kamar yadda ibn kudama ya ce duk kowane mutum yana da yanci ko su rinka zuwa ko shi ya rinka zagawa ya ce zagawar ya fi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne na'am ya ce kuma kuma ta bani labari ita Zainab take faɗa kenan Zainab ibnata Abi Salama mun ambace ta ko ita ce wanda Ummu Salama ta gabatar da ita ya Rasulullah aure ta ayata ce ba wanda nake so da alheri irin ayata an bai mun yi magana ta ko eh na'am eh yarinya ce agolansa yace eh, yace to ya zai na aure ta in ma ba agola ta bace yar dan uwana ce wajen shayarwa da ni da ubanta Abu Salama duk ba ce ta shayar da mu nono saboda ka ta zama yar dan uwana wajen shayarwa na'am yace ta gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantarta alhali yana azumi amma Aisha a cikin wannan sai ta ce to amma waye fi ku waye fi kowa rike shahawarsa a cikin ku irin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka je ka yi ka wuce iyaka saboda haka mutum ya zamanto ya yayi makansa linzami amma ya halatta ayi Eh, kuma wani ya nuna kan cewa ana kubla ana sumbantar mata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci matarsa alhali tana azumi kuma hmm, alhali tana cikin alhali shi yana azumi na'am alhali shi yana azumi a zahir wannan shine watakila ma tana cikin al'ada ko wannan ijma'a ne babu abin da ya hana mutum ya sumbanci matarsa alhali tana ijma'a to kun ga wannan ya nuna kan cewa shi kansa sumbar da ake yi ga mata sunna ce ba sabanin wanda aka ce wani ya je a auri mace da daddare ta zo ta kawo masa sumba sai ya kauce ta za ta kawo masa a ɗaya kuncin sai ya kauce ta zo za ta kama bakin sai ya ture ta da kyar ya kwana da ita gari na wayewa sai je na gaya mutane ku bayya na auro tana nema ta cinye ni cikin dare <laughs> suka ce kai baka san wannan shi ake ce ba kis boko ka auro <laughs> jiyan nan professor salim shehu yake bani wannan labarin <laughs> na kuma na kasance ina wanka ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya guda ɗaya daga janaba kaga ya nuna kaga ta uku kenan daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta suna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta aisha mun karanta maimuna ga ummu salama na'am Babu wanda ya ɗauki tufar wanda macen da ta ɗauki tufar yin al'ada banda tufar ta wadda take tsarki yayin wanda take sa wayin da take cikin tsarki na'am mu'adh ibn fadala shi ma wannan ya gabata gare mu ya eh, hisham shine ibnu abi abdullahi dastawai daga yahya ibnu abi kathir daga abu salama ta bin abdurrahman bin auf daga zainab yar abu salama ba yar wancan abu salaman bace ba fa wannan kar ku ji an ce abu salama an zainab binta abi salama shi wancan abu salama bin abdurrahman ibn auf tabi'i ne ita ko wannan zainab binta abi salama ibn abdul asad eh, afwan ibn abdul uzza al-makhzumiyya abu salama wanda ya rasu farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina yar ummu salama ita kanta sahabiya ce saboda haka abu salama ba wai shine ubanta ba na'am daga ummu salama ta ce yayin da na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina kwance tare da shi fi hamilatin a cikin bargo kifto sai ne al'ada sai na silala jiki na ɗauko tufar hailata sai ya ce mun kin yi al'ada ne sai na ce na'am sai ya kira ni sai na kwanta tare da shi a cikin hamilar ya kasance kaga wannan ya sa koda wato a koda jini ya taba shi kawai sai ya wanke babu zancen wani kyankyami ko kyama ko makamancin wannan na'am wannan tufar da suke ɗauka ya nuna kan cewar ba israfi ba ne ya zamanto kan cewar mutum ya ɗauki mace ta ɗauki tufa wadda za ta rinka sanyawa lokacin al'ada waɗansu kuma sun ce a tufar da take sanyawa lokacin al'ada ɗin nan shine in ta zo kwanciya abinda za ta ɗaure jikinta da shi domin ya yi a bukatarsa na ya shafa jikinta ya shafa ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi baya shafa jikin mace yayin da take cikin al'ada in ba da wannan abun ba dan saboda nisanci abin da yake zai kai shi zuwa ga yin abin da Allah ya hana duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnahu isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai in banda saduwa uh, kuma yace babu laifi idan dai ka guji wato wajen da jinin yake fitowa saboda haka duk ko tsakanin cinya ko duk jikinta za ka iya yi sai dai abinda yake aula shine wannan ta ɗaure ta sanya tufa wadda za ta rinka ɗaure daga cikinta zuwa gwiwarta sai zaman zamanto mu da za a yi daga kan tufar ne ba daga wato ƙarƙashin tufar ba saboda a guji abinda zai kai zuwa ga sabon Allah na'am babin cewa mace mai haila babin mace mai haila ta halarci sallar idi guda biyu da kuma addu'ar musulmi addu'ar da suke lokacin idi kuma masu haila su kaurace ma wajen sallah masallacin idi wajen sallah na'am ibnu salam albikandi mai kudi wanda ya batar da kudinsa wajen neman ilimi wajen yada ilimi ya ce ya batar da dinare dubu arba'in wajen neman ilimi ya batar da dinare dubu arba'in wajen yaɗa shi garinsu kusa da garin buhari ne bikandi amma garin ya zamanto kufai a sama'ani mai al'ansab ya je ganin ya ce ya ga wurare da malamai suke zuwa suke riba dakaru suke kare kansu suke zuwa suke tsare karuruwan musulmi a wajen gari ne ribab ne amma lokacin garin ya zama kufai ya ce ya je domin ya ga kaburburan shuhada sai ga garin ya zama kufai to shi albikandi a wannan garin yake kusa da bukhara garin bukhari bukhara yanzu tana cikin kazakhstan eh, daular ah, garin kazakhstan ba a cikin tsofaffin soviet Republic shi albikandi din nan wato wata ran ana karatu sai sai ya kare sai ya ce ƙalamun bidinar wa zai bani alkalami da dinare daya sai ga alkalma ana jehowa kun san dinare daya yanzu nawa kenan dinare daya dala 180 kenan dala ta america fa 180 dubu 60 da wajen shida ko ya ce wa zai bani dina <laughs> wa zai ni alkalami eh, kun ga yanda yake yanda ilimi yake a wajensa sai aka yi ruwan dinare kowa yana so ya samu dina aka yi ruwan alkalami bawan Allah Muhammad ibn Salamu bai bikandi malamin Bukhari ne yana daga cikin waɗanda suka Allah ya sanya albarka a cikin ilimin su wata ran yana zaune a gida sai an sai aka zo aka ce masa wani mutum yana bakin kofa yana sallama da ya fita sai ya ce masa ni jakadan sarkin aljanu ne gare ka ya turo ni na gaya maka cewa idan kai majalisi na hadisi aljanu da suke halartar majalisin sun fi mutane da suke halartar majalisin ya zo ya aiko ni in gaya maka zahabi ya ce wannan kissa ce mashhuriya aka ruwaito ta daga Muhammad ibn Salam al-Bikandi kun ga jiya ma abinda muke faɗa ko a karatun jiya wanda mai ajamu mai ahkamul marjan yake faɗa to yana yi eh, ta kokari jiya da na karanta dan na san na taba karanta daga cikin malaman hadisi wanda irin wannan ta faru a gare su to sai yau gashi sai yau gashi ina karanta tarjamarsa a cikin siyar alamin nubala sai gashi az-zahabi ya faɗa yace wanda suke zuwa majalisinsa daga cikin aljanu suke halartar karatun sun fi mutane sun fi mutane yawa to jama'a masu zuwa majalisin karatu kuna zuwa majalisin tafsiri da sauransu kada wani ya zo ya ba ku tsoro kace kada kaje kai gamo saboda an ce aljanu suna zuwa ai mala'iku suna nan saboda haka wanda za su zo ba shaidanun ba ne abdulwahab al-thaqafi daga ayyub sakhtiyani daga hafsa binti sirin sace mun kasance muna hana matanmu da suka kai aure budurwai waɗanda suke sun kai aure ko kuma irin waɗanda suke ake ji da su ba a so su rinka fita saboda ana jin tsoron wato masu kima ne 'yan gata ne ba za a tura su aiki ba ba za a tura su ɗebo ruwa ko ɗebo itace ba mun harance muna hana su fita su fita su je su sallar idi guda biyu sai wata mace ta zo mana sai ta sauka a ƙasar bani halab a babban gidan banu khalaf banu khalaf wannan wani gida ne mashuri a garin basra na wani wanda ake ce masa talhatu talahat talhan talahat wato mutane ne guda biyar masu suna talha kowannensu ya shahara da kyauta to shi wannan talhan ya fi su sai ake ce musu talhan talhoyi talhatu talahat akwai talhatul fayyad shine talha ibnu ubaidillah alfai shine talhatul fayyad akwai talhatul khair shine Talha ibn Hassan ibn Ali akwai Talha akwai Talhatul Jud shine Talha ibn Abdullahi ibn Auf sannan akwai Talhatul Khair da Talhatul Jud da Talhatul Khair da Talhatul Fayyab da kuma wannan Talhatul Talahat shi na hudun shine Talha ibn Umar ibn Ubaidillah na'am ibn Ubaidillah ibn Umar to yana da gida a cikin garin Basra a nan ta sauka ita wannan mata na'am sai ta ba da labari daga 'yar uwarta mijin 'yar uwarta ya yi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi goma sha biyu kuma ita wan ita yar uwata tana tare da shi a cikin shida a cikin waɗannan a cikin yaƙoƙi guda shida saboda haka sahabiya ce ko ba sahabiya ba sahabiya ce ita ma ta ce mun kasance muna wato sanya magani akan waɗanda aka yi musu miki mu tsaya kuma muna kula muna jinyar marasa lafiya sai yar uwata ta tambaya ‘yar uwata sai ta tambayi annabi sallallahu Alaihi wasallam, shin akwai laifi a kan mu idan ba ta da jilbab Allah ta haruj kada ta fita aljilbab shine tufar da mace take sayawa bayan tufar ta ta ƙasa wato idan mace ta ɗaura zani da riga shi ne da abinda za a ga matanmu kakanninmu sukan ce in za a aiki yaro ka je wajen tela ka ce su ce a sa ciki da alakun eh ciki da alakun eh shi ne wato bayan an yi mayafin sai a kara shi a ƙasa yadda idan ta ɗauko shi ɗora a kanta ba zai ɗage ba zai rufe ta ya kai har kusa da ƙasa to wannan shi ne jilbab shi ne yanzu kuma ake sanya a baya to amma yanzu a bayar sai ta zama to 'yar gaye ba irin abayar jilbab ba ita kanta a abayar sai a ɗanɗame ta ai mata style iri iri wani dan uwanmu wani malami Dr. Sa'id Burhan yake cewa lokacin da zai bar Madina sai suka sami irin a abayar da ake ce mata alar ra'as wanda ake ɗorawa ta ka sai sai da yawa yace ya sa saboda na ga irin fashion ya soma zuwa daga Dubai yanzu nan gaba zaka zo kai ta neman irin wannan a bayar ta mata ta da za ka rasa ta sai ta fashion kawai za ka gani kuma yanzu nan abin da ake gani kenan to aljilbab shine tifar da mace za ta sanya a kanta wanda Allah ya ce wa yudnina alaihinna min jalabibihinna na'am yar uwarta ta bata jilbab ta sanya daga cikin nata daga cikin nata mayafan ta halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmi yayin da umu atiya ta iso mana basra sai na tambaye ta ji ita hafsa kenan ko ya ce kin ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato kin ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce bi abi na'am ubana ya zama tofin da'o gare shi na ji. ta kasance ba ta ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ta ce bi abi wato ubana ya zama to fidiya a gare shi haka malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar shi ma ya dauki wannan al'ada bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam haka zaka je yana cewa na'am na ji shi yana cewa mata waɗanda suke budurwai eh, masu alfarma wanda ake ɓoye su a cikin gida wazawatul hudur da waɗanda ake suke zaune suke lizimtar ƙuryar ɗaki shine alhidr shine inda a cikin ɗaki sai a yi wani labule a nan ake ɓoye a nan ake budurwa wadda ba taɓa aure ba a nan ake sata don a isa matuƙa wajen ɓoye ta eh. ka annahu wato shine za ka ga Allah yake faɗan matan yan aljanna ka annahunna baydun maknun kamar kwai ne wanda aka boye shi ka san kwai ba a so ya ba a so ya fashi kuma aka shi ya za aka boye shi to haka haka ake haka ake ganin mata kamar kaskan ƙwarau ne da ba a so su fashi na'am ko kuma ya ce wato wato mata waɗanda suke waɗanda suke masu alfarma ma'abuta ɓuya a cikin ƙuryar ɗaki da mata masu al'aida masu al'ada duk su fita wal yashhadna alkhair ni anawa su halarci alkhairi shine sallar idi sallar idi ta aka kira alkhairi da kuma addu'ar muminai amma mata masu al'ada su kaurace ma wajen sallah sai hafsa ta ce sai na ce alhuyyab hadda mata masu al'ada sai umu tsiya ta ce to mata masu al'ada ba suna zuwa filin arafa ba da kaza da kaza shi da ayyukan aikin hajji domin za su yi zikiri za su yi ayyukan hajji to haka dalika su halarci masallacin idi abinda aka ce me yasa aka ce to su kaurace wa masallaci masallacin idi masallaci ne da za a ce mace mai haila ta kaurace masa ba masallaci bane amma hikimar da aka ce su kaurace saboda kada suna sallah a gansu suna tsaye sai ya zamanto kamar sun wulakanta ibada kamar wulakanci ne ga ibada suna cikin sahu ana sallah ba sa sallah sai aka ce su kaurace su je daga gefe saboda kare alfarmar sallah da kuma nuna kan cewar su ba waɗanda suke kyamar sallah ba ne wanda suke ba sa so su shiga cikin wannan ibada shi sa aka ce su keɓe amma su hazo ranar sallar idi kamar yadda kowa yake sanya kayan idi su su sanya kayan idi su zo ko da suna al'ada sai dai in ana sallar kada su shigo cikin sahu sai su ƙaurace daga gefe domin addu'ar da ake yi su ma su samu albarkar shi ne su halarci wannan alhairin na sallar kuma su halarci addu'ar da musulmi suke yi a wannan rana a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewa mace mai haila ba ta ƙaurace ma ambaton Allah kuma ba ta ƙaurace ma wuraren alhairi kamar wajen majalisin ilimi da wajen zikiri sai dai kawai masallatai kuma shi yasa ya kamata wato yanzu musul masallatanmu ya zamanto yayin da ake masallaci a shirya yanda yake za a samu wajen da mata tunda mata suna zuwa wajen karatu Wajen da mata za su rinka zuwa suna zama ba tare da sun zauna a masallaci ba ya fi bisa fatawar da ake yi a ce ai babu komai mace ta shiga cikin masallaci wannan saba ma abin da jamahirin malamai suke a kai ne amma ai musu waje wanda yake za su iya zama a lokacin da ake karatu za su ji ba tare da sun shigo cikin masallaci ba domin babu abin da ya hana mace mai haila ta halarci wuraren alkhairi kamar yadda wannan hadisin ya nuna tunda wajen sallar idi wurin alkhairi ne gashi sun halarta amma aka ce su je daga gefe ba wai don cewar ba eh, masallaci ne da aka hana su shiga don haka wani yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula to sannan kuma ya nuna ba a bai an hana mata su fita ba tare da mayafi ba bace kai da ta fita ba tare da mayafi ba tun daga shi sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan mace ba ta da mayafi ba za ta fita ba sai ce ta nemi yar uwarta ta bata aro kaga inda za ta iya fita haka sai ce ita fita ba mayafi ko ai ba komai sai ce yar uwarta ta bata aro هذا والله تعالى أعلم وصلى baraka ala وبارك wa rasulina ورسوله نبينا wa ala آله وصحبه أجمعين الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wanda ya assalamu alaikum malam idan jini idan jini ya dauke maka fa kamar da rana kafin rana ta fadi kenan sallar ranar duk zaka zaka rama shi saboda ni na kasance a mafi lokuta da asuba nake fara ganin jinin lokacin da na tashi zan yi sallar asuba sannan idan zai dauke shi ma da asuba ko da rana bayan sallar magariba to ya zan yi da sallar rana saboda ni ramawa nake yi a duka tun daga sallar asuba har zuwa magariba din na'am a wannan yadda kike yi kuskure kike yi idan kika ga in kika tashi da asuba idan mace ta tashi da asuba tana tashi da asuba sai ta ga jini to ba za ta yi sallar asuba ba dama ta yi magarba da isha ba za ta yi sallah asuba ba ko ba za ta rama sallah asuba ba in injininta ya dauke saboda uzuri ya zo mata a lokacin sallar asuba sai dai a hali daya idan ta yi jinkirin sallah da asuba din ta tashi sai ta tsaya tana abu wani abu ta shagaltu da wani abu ba ta yi sallah ba har sai saura gwargwadon yadda za ta iya samun abin da bai kai raka a ɗaya ba gab da rana za ta fito sai al'ada ta zo mata to a lokacin nan sai ta rama sallah asuba don ta yi suke saboda ta wuce lokacin gabaki ɗaya da za ta iya yin sallah har ta kai alwaktu bayi wanda yake shine bata da wani uzuri to a lokacin nan wannan sallah asuba sai ta rama in ta yi sake ya zamanto cewar har gab da fitowar rana sannan jinin ya zo mata to sai ta rama sallar asuba amma lokacin da ya ɗauke idan ya ɗauke da magarba ta ce yana ɗaukewa da rana da magarba magarba ba rana ba ce dare ne idan ya ɗauke kafin magarba kafin rana ta faɗi da isasshen lokaci kamar alal misali minti goma a kafin sallar magarba ta ganshi ta yi wanka a ta gaya jinin ya ɗauke ta yi wanka ta ga sauran minti goma sallan magariba ta yi to in sauran minti goma sallan magariba ta yi sai ta yi sallah a zahar da la'asar in kuma za ta yi sallah a zahar ɗin kar ta tsawaita ta ta ce za ta karanta surori masu tsawo ta karanta surori ƙanana yadda za ta gama sallah a zahar kuma ta samu ko da raka a ɗaya ne na sallar la'asar idan har ya zamanto cewar ba yi wannan sallar a zahar da la'asar ɗin ba a lokacin bayan ta yi wanka tana da sauran minti goma rana ta magarba ta yi kamar yanzu magarba tana yi 6:35 daga ta yi wanka ta gama sauran a lokacin da 6:25 amma sai ta shagaltu da wani abu ko wata ta kira ta waya ta tsaya tana yin waya ko ta tsaya tana gyara miya tana jin tsoron kar ta sa magi da yawa ko makamancin wannan har rana ta faɗi ba ta yi sallan magariba ba bayan tana da minti goma da za ta yi ba ta yi sallan la'asar ba da azahar har rana ta faɗi to sai ta rama a zahar da la'asar kafin ta yi magaruba saboda ta yi sake eh, ta yi sake amma in lokacin da ta yi wanka a lokacin da jininta ya ɗauke ta yi wanka tana gama wanka sai ta ji an yi kiran sallar magaruba to nan wajen ba za ta rama sallar a zahar da la'asar ba saboda haka yadda take yi ta ce za ta rama sallolin wannan ranar tun daga asuba ta rama asuba ta rama azahar ta rama la'asar ba daidai ba ne kada ta yi haka sai ta zamanto ta yi koyi da 'yan hawarij in ta yi haka na'am sannan sahun mata na ga idan aka ce za a ta da sallah kowa sai ya koma baya an fi son sahun baya ko da ya cika ba a damu da cikan sahun gaba ba sai na ga idan saun gaba ne ba sa cika shi akwai bayani ne da ke nuna yin haka akan sahun mata eh, gaskiya wannan shine mun yi ma mata fatawa da haka cewar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sahun mata wanda ya fi alkhairi shine na ƙarshe sharrun su kuma shine na farko wato mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan koyaushe sahu ya mace ta sanya sahunta na can ƙarshe shi ya falala a gare ta ba ga wannan zai nuna kan cewa kenan za a cika sahun ƙarshe kafin a cika sahun wanda yake zai zo na gaba da shi a bisa mafumin wannan hadisi duk da yake ba mu ga wata magana ta malamai a kansa ba amma wannan abu ne wanda gaskiya dai ni dai nayi ma mata da suke zuwa nan ne musu fatawar haka kuma ina ji shine ita wannan baiwa Allah ta ga mata da suka suka ji wannan fatawar suna aiki da shi wannan bisa abinda zahirin hadisi din ne nuna wallahu ta'ala a'lam in abin daidai ne Allah ya ba mu lada in kuskure ne Allah ya bayyana da mu hmm. ahsan idan masallacin eh malam malam sa'id ka gani an sa'id Allah ya kara maka fahimta kayi irin wato annazar ilal ma'ana ba zahirin lafazi ba yace idan masallacin akwai wadata yanda yake mata a killace suke ba sai suna tare da maza ba to shi ma wannan ka'idar zai hau hmm? idan mutum yace zai dauke shi mutlaq zai zuwa zahirin lafzi zai yi zahiriya ɗan ɓalo-ɓalo sai ce wannan lafazi haka za a ɗauke shi amma wanda yake zai nura ilal ma'ana ya duba ma'ana ya nuna cewar ai annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne da ma'anar ce da ma'ana guda biyu ma'anar farko shine cewar mazan suna tare da mata shine ake cewa hikimar an fi mace su can baya domin kusancin abu ne wanda yake zai sanya tuhuma kamar yanda ma'ana ta biyu kuma cewar ai tare aka ambata aka ce khairul sufufin rijali awwaluha wa wa sharruha akhiruha sahun maza mafi alheri shine na farko mafi sharri shine na baya kuma sai aka ce wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha na mata kuma karshen ne alheri na farkon shi na gaba gaban ne sharri saboda haka wannan ya nuna kan yayin da ake sallah tare ne to ana sallah tare shi ne za a bi wannan ka'idar in ka faɗi haka wallahi alal ra'su wal ayn an-nazar ila al-ma'ana eh wannan shine an-nazar ila al-ma'ana ba zahirin nassi na balo balo ba eh saboda haka musamman in ya zamanto akwai illa hmm, in ya zamanto akwai illa amma shi ma yanzu irin masallatan da yake in suka zo gaba gaba daga an yi sallama masu leƙe za su linka leko su dai haka shi ma gara suna daga baya baya hmm. almuhim dai illar dai da ake so Shi ne gudun tuhuma da kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin fassarar walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin mun san waɗanda suke gaba gaba daga cikinku da wanda suke baya baya waɗansu sun fassara wannan ayar cewa waɗanda suke baya baya shi ne a cikin sau wanda suke cewa daga baya baya don idan sun yi ruku'u waɗansu munafukai ne da suke yin haka in sun yi ruku'u sai su rinka leƙen matan mutane ta ƙarƙashin ƙafafunsu munafikai da suke yin wannan aka waɗansu daga cikin waɗansu sun fassara wannan ayar da haka to Allah ya saukar da wannan yace mun san masu mun san kowa to saboda haka kaga komawa daga baya baya din waɗansu wani lokaci shedan ne duk zai sawwala mutum wato kan cewa in yana daga baya baya watakila ya ji mata yi kabbara dan kabbara ya ji sautin mace din nan wannan wani daɗi zai ji ya san fitinar shedan sai ya zayyana maka abin da babu wani abu ma bai kawo zuciya ba amma sai shedan ya kawata shi to shi sa shari'a take toshe kofar irin wa'annan abubuwa na'am to sannan wannan yace Allah ya kara mala lafiya da ilimi mai amfani game da ranar litinin kace abubuwa biyu ne a ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ake ɗaukaka aikin bayi amma abin da ya zo a hadisin shine ranar da aka haife shi ranar aka fara yi masa wahayi saukar masa da alkur'ani sannan ranar alhamis ita ce aka ɗaukaka aiki don haka yake yin azumin wannan riwaya na kiyaye amma ban sani ba ko ita riwayar ce malam ya faɗa Allah ya saka da alkhairi wannan ita ce a cikin hadisin Abu Qatada a cikin hadisin Abu Qatada kenan amma a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu na cewar a a sallallahu alaihi wasallam yana azumin ranar Litinin da ranar Talata a ranar Litinin da ranar Alhamis sai ya ce rana ku ne waɗanda ake ɗaukaka ayyukan bayi eh, don haka ina so a ɗaukaka ayyuka na tare da su akwai riwayar abu horaira inda ban yi wahali a wannan ba kan cewar ranar litinin da alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi shi ne ma har za a ce ana ɗaukaka ayyukan bayi ga baki ɗaya sai waɗanda suke sun ƙaurace ma juna sai a ce ku ƙyale su har sai sun yi sulhu tsakaninsu ranar da ranar litinin da ranar alhamis ba rana alhamis kawai ba amma idan akwai wahami wanda ya gani ya yi istidrak a gare ni amma dai abinda na kiyaye kenan na hadisin abi huraira amma abinda ka faɗa a cikin hadisin abi da haka ne aka ce ya ce wasu altu an saumi yomin itnain ƙala za ka yomin walittu fihi wa unzila alayya fihi wannan rana ce wadda aka haife ni a ciki kuma aka yi mun wahayi aka fara saukar da wahayi a gare ni a cikinsa ranar litinin to ai saboda haka amma ɗaya riwayar insha Allah zan ƙara dubawa amma da abin da na kiyaye kenan riwayar Abi Huraira radiyallahu anhu wannan yace malam tambaya ta ita ce yaro ne mahaifiyar mu ta rene shi a gidan mu har ta shayar da shi daga baya ya auri yata bayan mun sha nono ɗaya da shi tsawon lokaci sai yanzu bayan sun haihu da tawa sai aka gano mun sha nono ɗaya to mene matsayin wannan aure Allahul musta'an dole rabawa za a dole a raba wannan aure amma ta tasa ce su ce yarsu ce saboda shubha ce ta zo wa haythu dar'ul haddi yulhaqul walad fi kulli ma minan nikahi qad fasad dan babu haddi a kansa babu haddi bai sani ba irin wannan shine yazo wata mace a tazo mutum ne da shi da matarsa ya cikin buhari wata mace Eh, hadisin ukuba ne ko eh, ta zo ta ce ta shayar da shi da matar tasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su rabu yace ya rasulullahi yanzu ma rabu kawai dan maganar wata mace da ta zo ta faɗa yace kaifa wa qadqi ya za a an faɗa an karbi shaidar <laughs> kaifa wa qadqi yana son matarsa amma kaifa wa qadqi Na haka wannan ma haka za a yi saboda haka sai a raba auren amma kuma ya tana nan tasa ce na'am tiraka ايه منين da tiraka وين yana son eh inda matarka za ta yi kwana a shi shikenan amma ka ringa amma tana ɗakin ta kana turaka? a'a na'am wani bawan Allah na'am na'am suke neman aikin Allah ya bashi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan aiki madibo to shi kenan na'am a sai ya faɗa mai zai tambayar ka na'am alhaji umar na'am yar tana da gadin baban ai yarsa ce a tambayar shi ne ita wannan ya da aka haifa a wannan aure da aka yi na wato essa ‘yar wanda ‘yar uwar wato ‘yar uwansa kenan wanda suka sha nono tare da ubanta ita dan da suka haifa zai gaji uban zai gaji ubansa zai gaji uwarsa ɗan eh ne duk inda ka ji a shari'a an ce yul walad za a yi ma'ana za a ba shi hukuncin da na halal saboda haka zai yi gado a babu wani abin da zai hana shi gado domin abin da ya faru ya faru ne bisa jahilci saboda haka gashi ma ai wannan muna da hadisi a bayyane an yi auren a sallallahu alaihi wasallam bai yi musu haddi ba bai ce sun yi ganganci ba kawai raba auren akai saboda haka wannan ma haka za a yi raba auren za a yi kuma da gaggawa da gaggawa daga an sani za a raba auren domin idan aka sani ba su rabu ba suka yi wata alaka ta aure sun saba ma Allah tsohon haka da gaggawa za a raba auren kuma babu zancen cewar a ce ya sake ta ba saki bane dan aure ne batacce baci ne amma za ta yi idda za ta yi idda irin iddar macen da aka saka eh, irin iddan macen da aka saka in tana da ciki sai ta haihu idan kuma ba ta da ciki ta jini a ta tsarki uku idan kuma ta riga ta daina al'ada ta yi wata uku to da irin da yadda ake mace mai idda za ta yi wallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين